Lauya mai zaman kansa Abuja Modibo Bakari ya ce akwai rashin fahimtar tanadin tsarin mulki kan naɗin mukaman. yana mai bayyana cewa naɗin kamar shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa hurumi ne na shugaba. Directive principle of state policy ake kira su a turance wato manufofin gwamnati idan mutum bai bi su ba in ka kai shi ƙara to kotu ba sa iya tilasta maka amma da sashi ne na federal character act aka ɗauko to shi kuma sai a duba ɗaukan ma'aikata na dindindin ake magana ba ma na mukamai irin wannan ba amma mukamai da ake magana siyasa kamar ministoci to wannan akwai tanadi na musamman idan ya zo ya ɗauka bai ba wata jiya minista ko ɗaya ba to idan aka gurfanar da shugaban kasa a gaban kotu to akwai abun saurara akwai kuma abun zantarwa a kansa yankin arewa maso gabas mai kalubalen boko haram shi yafi yawan samun mukaman zuwa yanzu there are hundreds of thousands of appointments to be made later on a taron da zauren 'yan majalisar dokoki na arewa maso gabas din suka yi abuja sun nuna gamsuwa ga mukaman sanata muhammadu danjuma goje shine shugaban zauren wannan abu da shugaban kasa ya yi daidai ne duk duniya haka ake tarik obama na amerika da ya zama shugaban kasa yawancin mutane da bai mukamai na farko na kusa kusa da shi wanda suke aiki kusa da shi ba ma 'yan jihar su bane 'yan makarantar su ne eh, ko prime minister na ingila david cameron duk mukamin da bayan na farko kullum wayo gari zai gan su ce kai kaza bar kaza duka yawanci 'yan makarantar su ya dauka kowane shugaba tsarin mulkin najeriya ya bashi dama ya bi cancanta ya dauki mutumin da ke gani shi ne zai iya aikin da yake so domin ya cika alkawarin da yau jama'a lokacin da ke neman ƙuri'a su to dole a ba shi dama irin makamai kamar na sakataren gwamnati da chief of staff su dama can ba a cikin tsarin mulki a ci sai ka ɗauka daga wani bangare ko wani bangare mu mutanen jihohin arewa maso gabas dama can kafin boko haram ya zo ma mun fi kowane bangaren kasar nan ci baya sai kuma aka zo kuma kuma wanda masifa ya faɗo mana boko haram ya kala zuwa ya kashe mu gabaki daya so da duk abin da aka bamu ina gani kamar tausaya mana ne aka yi don a dan taimaka wani mu mu dan farfado kaɗan da yake mara baya ga matsayar sanata abdullahi adamu daga arewa ta tsakiya ya tuno tarihin yadda gwamnatin gawan ta kula da yankin jihohin gabas bayan yakin basasa lokacin da aka yi yakin basasa sai da aka mana tsare-tsare na musamman domin a fidda gabashiyar najeriya daga halin ta shiga ciki duk abin da ake ciki da maganar boko haram ne da yadda aka tabarbare arzikin gabashiyar arewa a ce dan da ya samu yaya uku daga cikin su in samu manyan mukamai a gwamnati shi kenan wani abin kyama ko abin abin aki ni na goyi bayan shugaban kasa abin da yi daidai yi ko muna fata 'yan najeriya daga wannan sashen najeriya da aka ba wannan matsayi za su baiwa maraɗa kunya a wannan wata ne dai da allah shugaba buhari zai sanar da waɗanda ya canka don zama ministoci nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya